ake ce ma daukewar al'ada? daukewar al'ada idan aka ɗauka gaba ɗaya da farko rashin ganin al'ada ne. Amma an ya zan da wuri-wuri ne aka ga daukewar ya zan san sam ne ba a ganin al'adar kamun a samu shekara arba'in ko lokacin da ake da shekara arba'in ɗin hakan na da alaka da karamcin sarrafawar da halittun da ke inganta nau'in aiwata al'adar na a same ta kai a kai kowane wata tun daga balaga har zuwa daukewar al'ada. Daga wace shekara mace ke shiga cikin wannan yanayin na ɗaukewar al'ada? Mace za ta fuskantar ɗaukewar jinin al'ada daga bakin shekara talatin da biyar. To amma dangance da dalilin yana iya faruwa da wuri. Don ko akwai dalilai da dama game da ɗaukewar al'ada da ake gani da wuri. Da farko dalilan na iya zama na tiyata cewa da aikin da za a yi kan halittun da ke ba auni dalilin na iya zama mai alaka da warakar wasu cututtuka kamar cutar kansa cutar sukari amma hakan bayyanihin duk wadda ke da cutar sukari za ta iya fuskanci daukewar al'ada da wuri-wuri amma dalilan na iya zama masu alaka da dukkan wa'annan cututtukan da muka zana misali wata mace na iya samun daukewar al'ada daga shekara 20 akan wani aikin tiyata da zai sa a fitar da halittun nau'in kenan daga shekara 20 tana iya fuskantar daukewar al'ada. Wani alamomi ne ke nuna daukewar al'ada? Alamomin fuskantar daukewar al'ada da wuri-wuri ko kuma na takai akwai alamomi da dama. Musamman akwai alamomi biyu na farko rashin ganin al'ada na biyu na asili shine kumburin zahi su gajiya zufar dare rashin sha'awar saduwa rashin samun barci kasancewar ana hasala da gaugawa da kuma wani bi tsanewar al'aura. Shin akwai wasu wasu ka'idodi da ya kamata mace ta kiyaye idan ta shiga dokewar al'ada? Kwarai kuwa, shawarin da ake badawa da farko dai a rinka zuwa asibiti ana yin auni kai a kai domin yin rigakafin cututtuka da dama sai ana zuwa auni a asibiti. Haka zalika idan aka fuskanci daukewar al'ada ta wuri-wuri dukkan alamomin da muka zana can farko dangance da yin auni kai a kai zai iya ba da damar a yi bincike kuma a yi rigakafi ko kuma ma warakar da su. Akwai sinadarai da ake samu a farmasi da ordonance matar ta saya da rinka shan su. Ana son ciyarwar da take ta zama mai cikakken nau'in calcium da vitamin D. vitamin d